Dala ɗaya ya ke. Ban gane ba shiga rago ba. Yanzu na zo zan shiga bayan gida kawai sai na zo igiya ba rago. Waje dala dala zo nan dala zo wa. Dala kana. Ba kin san dai ba na wasa da ke ko. Kin san ba na wasa da ke ko. To kin bani ina rago na shiga. Dan Allah daga to hanya baka gan shi ba. Allah. Waje ba ga shi ta banza wani ke min haka saboda Allah da dabi. Ragon ba ki gan shi ba? Allah ban gan shi ba. To shi kenan, na ji biki gan shi ba, za kuma ki gan shi a yau nan kenan. Dole a yau sai kin gara wannan. Eh, zaki da muna gona kuwa. Ai biki isa ba. Ina ta kokari na ta ajiye kuɗi, tattali nake yi, tarawa nake yi, dan in samu in fita kunyar mutanen nan, in samu in fita daga in tsira daga cin mutuncin da ake nema a yi mu. kuma kin matsa min sai na sai ragwalayya sai na sai ragwalayya to na je na ɗebe kuɗin na je na sai ragwalayya na kawo gashi dama na ga biki da ba na gaya miki na ce da kiyo rago wannan koyar gashi aka yi aka cinye to ki ce barin gidan nan na je na sayo rago na kawo kuma kin sun wani kidan shi na je abinci ko yanzu ma rago ko yanzu da wani zaki bayani zaki bayani zaki bayani to ni ina zan tafi ne ya rage zaki kuma ya rage zaki dan Allah ba Allah ba Allah wanda na kuna ne eh. wai mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye kasar nan ba maganin nan ba ya zama dan fushi yadda na tsani shi dan haka na tsani zubairu Da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wa dalili mai ɗana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da kwaya ya haukaci sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da kuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce tawakkaltu ikon Allah ce tawakkaltu baiwar Allah yi ko zan iya rayuwa idan babu ke? Ba ni da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa. Da kuma ta aure ka wallahi gunda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare. Ka ɗauki gaban duniya ka ka ɗaura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa. Son ka yayi nisa a zuciyata. babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. Dama mu'allim ne saurayin tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin wa'annan maganganun. Kada in sace ganin ka da ƙanwata. Na gaya ma ka fita harkar banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba Tare dai mu fiti fiti da juna shi da kansa ɗani ne Fir'auna ba shi ya haifi annabi Musa ba, amma shi ya rene shi. Shi wani dan fashin ya saci ɗanka. In Allah ya ga dama ko shi ne silar kiriyarsa ko kuma silar hallakarsa. Ƙarya kake sarki ƙarya. Idan ya mutu, ta sai shiga ko aljanna. Wai wa kake ne? Ta da bai aikata ba. an gyara da nan take a gyara da kawai kai na gaba ta ba wani gyara za a yi musu ai kawai sai dai ka siyo wasu ka ga duk sama ya farfashe ba wancan daya ba ya kama za ka ba ka zo ka ba ka shigo min gida ka zo ka wani irin ka tsaya ka za ka ka mutane idan ka cikin gida kace to ba gidana bane saboda me zaka zo da me daki na cikin gida na ka zo ka ka ka to ka ma samu sakewa to gurin ga maka kada kake wallahi ƙarya kake baka biya min kuɗin haya ba sannan ka ce wani gidan cikin gidanka baka yi sabo wallahi ka tattara kayan shi da waje in ba ka zai da mukulli mukulli wai da ya da dala da ya miko kai wani irin shi na kake mutane kamar yana gida gari kai ya ba naka ba saboda Allah har kullun ka zo ka kama gede ka shigo mutane cikin yaran waye yaran mu dan waye ne a yaro ne yaro ma yaro ne alhaji alhaji alhaji ba bakare to yanzu dai ka je samu ka gyara in baka biya nan da sati ba wallahi zaka yi sanan da kuɗi kuɗi dan Allah kai haƙuri idan Allah ya sare masa zai kawo ka fa kullun da kare Allah kama kullun da kare ki nake magana to dan saki samu ba to shi ke na ban sani ba dama uwa ɗaki na tana ban sani ko an gyara rashin ganin a a a ka kama ka rika mana ka kar mana sunan cikin aiki ka tona kan kare kare na ga maka kama hanya ne ka fita wallahi kama hanya ka fita da kai ka je kai maka dai kare ha hawa ana ake haya dan ana cikin wannan bai yayi fa ba fa amma gaskiya fi su billahi in dai na haka na bar ayaki wallahi Allah raba mu da wannan musiba ki zo wani dan mura dan kuma wani shige cikin aiki ma ya gina mutane sun aiki wani wani na wani na kai kai da kake yin gyara ke shuru shuru ya hako dan leko wannan ba kya yi ya hakuri in Allah da da sallan ne zan kalle shi zan to shi ke za mu daddalan biki dan Allah ki zo mu yi bikin sallan nan da shi ke ba ki ji labarin an siya mun katar rago hmm? ke dai ba ba ki tana ana ku mi an gwanan rago Rago layya Rago layya girman shi ya kai rago hmm? Baki ji ana faɗa ba? Wannan hamshaƙi rago ki ce mai yanka shi sai ya shirya. A wannan haka ai shi yasa ma ina wuce na ce zan zo sanar da ke ke ma ki je ki dan ci naman nan dai kan ai daddala da ke gaskiya kan gaskiya mu dai kin ga har yanzu shiru ban sani ba dai ko sai nan gaba Allah ya yanzu ba labari dai Dan Allah ki zo ci wannan naman dan Allah. Allah zan ki dawo. Allah ya gode. Ki da gida. To gida ya yi. Mhm. katin rago ni ina nan ba su yi wala ba Wai baci baci ke ne? Ina ne da baci na zo da da na ci kudi yawwa yawwa to gashi kin ga wannan kudin wato ina so ki hada da wayancan kina ji na idan kika hada da wayancan kin Allah ya ina ganin lokaci yayi mun kusan mu biya kudin hayar gidan nan ni da ina da shawara to gidan me zai ana mana ragon Ragonayya? Ragonayya ba kika ce? Wai awa, yana tafi, ke kina da hankali kuwa? Ba da shawara? Ah, to haka ne mana, saboda Allah. Yaya za a yi kina kallon halin da muke ciki muna ta kokari mu fita kunya mu biya kuɗin hayar gidan nan kuma sannan ki kike magana wani wai wai ragonayya. Ka ga fa kawata ma fa ba su kai mu ba amma an sai mata ragon layyanta fa. To eh, eh gaskiya ne. gaskiya ne sai yanzu ne da cewa wato ke hange hange ne ma da ke hange hange ne da ke ke ba za ki haƙura da matsayin da Allah ya ajiye ki ba da yadda kike tukuna ke kina cin kina hange hange ki hango nan ki hango can ina nuke magana wata kauki muna so ta kunya mu ta kunya kada a zo a yi mana wulaɗin shafi da gidan mutane ke da kina magana wani wani eh, rabalayya shi ko kuɗin nan fa ba fa sai ka tara ba na gidan nan amma lai yana ya kamata a ce wanda ba su kai mu ba ma suna yi waye ce da ke ba sai an tara ba eh tambaye ki zaki waya ce da ke ba sai an tara ba ba ta irin halin da muke ciki kina ta magana ba sai an tara ba sai an tara ba ta yana ce ba sai an tara ba to yanzu yanzu abin da nake so da ke kurin ki je ki ajiye mu wannan kuɗi ki hada su da wayancan kuɗin haya za a biya gaskiya fa layyan nan fa sai an yi fa gaskiya fa inda ah. kuɗin na a wuri na suke dan ka sai an sai mana ragon layya hawa hawa to salamu alaikum sai alhaji hmm? hmm? ka ba shi ka ba shi gaba eh, ina magana ta zuciya da ni wa'in shanu dama ta tasu zan yi amai da su cikin yan uwansu abin da ya fi abin da ya koro in ba mai da su ne gurin yan uwan ba wala ba zan hankali na ba zai kwanta nan bai tsari tsari ka same ina magana zuci alhaji wato tunani gidan nan na fa mm. tare in ba da shi haya a koma shago gidan da ke ce gidan da ke ce to bai amfani awo babu nan ina cikin tsirkin ni waye ni ina cikin tsirkin gida kuma kuɗi za a karɓa masu kauri wallahi idan nan kuɗi za a karɓa masu yawa amma ko asali ba zan karɓi kuɗi na yin kirga in kwanciya ta a shago ɗaki in sun yi arba'in a cikin gida dai guda ɗaya za ka shiga haka ne wallahi ai ina jin daɗin waƙan nan da maraya eh ai duk abin da za ka yi kar ka yi girma ce tsawon da girman kan a'a ba ka da shi kenan ka gani sai in dabar in samu rogo na in ci ina cin rogo wani lokaci in biya wani lokaci ba in biya ba eh hakan ake dai wallahi eh to ai kaga dai da haka ba akai kwarai kuwa eh kuma fita kenan fita kenan wannan ka da kasa eh alhaji ne ko eh? ai kai ka bi ne dan ka kaya alhaji wallahi in ga maka in an zo sai a ce wai miko ma yi alhaji a ba na ba ba alhaji miko karfa ka bani matata yar masu da shi lokacin da uban ya mutu aka bata kai da su muke dan samu <laughs> ko kasa na jikin sanyi sanyi eh, kasa na ji sanyi sanyi amma amma haka ai ba zai yiwu a ce na kyara kai kake shiga irin wannan kayan kana bajan-bajan da kuma abin da za ka yi billahi da zilahi na kai kai wa kanka mutunci kai wa kanka kima saki musu alhaji eh? saki musu kun samu a hanya eh? yanzu misali alhaji shekara na nawa zuwa aikin haji na ku an ce dama kama kusan biyan kudin haya haya kudin da aka gaba alhaji da haji ana ma yi da ni ne a ha fara ma yi da ni ne a dan an ranta mana kudi na je aikin haji a a ka manta alhaji ran nan a zaure kuna zaune kai da abokin ka kake ko sama masa labarin ba na ji labarin alhaji saura kuɗi eh, mm, dubu ɗari biyu da hamsin shi biya eh dubu ɗari biyu da hamsin ina kama kuɗin masu yawa ne ah, ake ta tsaye da ta tsaye gumi da shekara bakwai zan biya shekara bakwai zan biya Allah ta maka eh, madalla magana kuɗi yace yaya kuɗi nake maka maganar kuɗin tsohuwa eh. na haya ka same ta na zo da suma sana jikina ka karɓa na shiga gidan kenan na same ta tana tasa kuɗi ne wuf ta fuzgi. dan ba da haka ba ta ba ko sisi wannan mata sai yawa rawa shi yasa nake kaunar ka nake ce ba abin da zai raba da kai nake ce da kai ko kullum zaka shiga gida wurin karban haya ban da sallama to da kai da ka kwada sallama billahi lazi ko kuɗi wallahi ko ya zata a lokacin sallama alhaji nace yaya ka yazo rana a ah, ya eh, ka to to to to yace ya je asibiti magana hawan jininsa ne ya kai shi asibiti ya kuma hawa sun rubuta masa magani dubu goma sha uku shi ne yace guri izo ya sanar da kai na tsaya ne shiru na ce to kada ya shiga dubu nawa sha uku kuɗin shi maganin to ya ba su ai wai wurin ka izo shi ba shi da ko ɗari ina ta wurin ka izo ka taimaka masa ka bala sai to bari dai alhaji ya fito ka samu da zamai kai ka samu da zamai kai alhaji alhaji uwa mai gimuna nan wanda ke bada fari alawayu idan an mutu ka sai da bada faro fari sadaka eh, so to mu fara karba mu aji billahi lazi in fitar dubu goma sha uku ni dai to ako mutu ne kace ka fitar dubu goma sha uku na harba kafa wallahi na harba kafa ina kuɗin tsohuwa a kai ku shiga da cikin kabani to wallahi ne maka sanni da zuwa ba. Nace na ansa. Ai dole ne hankali na a tashi ban san da ya fata. Lafiya kalau. Ke, Hawa, me yake so ke. ta lafiya amma ba lafiya to da kin ce wai lafiya lau ai da mun baki nake tambaya ba isa nake tambaya faɗa mun abin da yake faruwa baba ba Allah na Allah hore masa abin da zai mana yanka wai sai ya ce wai ba zai wai ba zai yanka mana ragon laye ba kuma wallahi duk gawaye na an siya musu raguna yanzu sai dai a yanka ni in ta jin kashi a makota wato kina nufin ki dawo gida ki zo ki zo na uwanki uwanki yana da kudin ragon ne na ce ni ina da kudin ragon ne shekara ta biyar ban yanka ba na ne eh ba abin da ya zama wajibi shine za a yi shi inda hali aka ce layyan nan sai da hali za a yi ta kamar maka ce sai da hali za a je ta to ai gani nai daidai gwargwado yana da shi tunda kuɗin nan ni yake kawo ina ajiya kuma kuɗin nan yanzu sun isa su sai mana rago sai na ba shi shawara na ce to a sai rago a yi layya in ya so daga baya a samu ragowar kuɗin da za a na biyan kuɗin hayar da yake tara ba shi ne zai ga hayar ba ko sauki a zo a watsa mata da kayan waje. Ma kuma sai ya ce ba zai ba ni kuma gaskiya ne mutum da baran ta gida. Yi mun shi da baki. Ba na son wannan kilibi ba da iya yin da tsugugu da yake kike nema ki kawo shi. To yanzu mai gida wannan babban mun faɗa da kake. Fi sabili laya za a ce ba zai yanka mata ragon sallah ba. Lai yana fa daga shekara fa sai shekara. In ya yanka mata Allah zai bashi kuɗin da za su biya kuɗin wata hayar amma dan Allah na annabi ka rinka da wannan Na san da walashin, ashe kake ɗaura mata kike goyuwa da bayanta akan ya zama toci ne tawa da mijinta hankali ko? Eh? To layya ba zai yi ba, kuma tashi za ki koma gidan miji. Wallahi dan in gaya miki, in kuma kin ki ranki zai ɓaci. Ba ni na kiwa wannan ba wannan shekara ba za a yi miki ta ba. Tashi! To malam da kake magana wai kai kai shekara biyar ba kai layya ba, ban da ikon Allah sai ka yi layya. kamu ba za mu kiwata wannan manya-manyan raguna ringa ba su ruwa da dusa sai dai ga an zarga igiya an fushe su illa zai bani ba zan yadda ba sai an yanka wannan farin ragon. ragon na wani ba kiwa ke kamun ba duk shekara in kiwata su idan an zo an yi lanyar shi da za a bani kai da kafa a aiko min da shi wani ba zan cike da kafa ba wannan ragon dole da nan shi za a yanka da yake yaki ne ko ba nawa bane kuma koma ne za ta faru sai an yanka ne so ka je can kai ta gere muku kai da su amma wannan ragon awo wa dake mun baki in ya so ma ko dole ni za a daure ni ko in eh, tafi bursin ba abin da ya muke daɗi ko ba ka rago ba za a daure ka ba sai dai ai kace nace a gama amma rago dai ayi mun ce saude hankali billahi allazi la ilaha illa huwa kiyaye na ga ya miki ki kiyaye ni kuma wannan abu babu ke zan hawa zan ya baba zuwa ne ko kiransa sai kai ka mai magana ai mana layyan ba zai ba na ce ba zai yi ba kai hakuri da magana ba zai yi ba kuma yanzu ni kadai zan tafi ke kare za ki tafi da ke da ko zo mallam dan Allah ka bari da magariba na raka ta ai bai kamata ta zo ita kadai ta tafi ba saboda Allah dawa ya kawo ta ba ita kadai ta zo ba daga ita sai malakun da suke tare da ita sai ta zo ba eh yanzu ko koma za ta yi kada in saki ji amma ko ta koma malayya sai ya musu domin ni sai na kira shi na zaunar da shi ai ba haka ake ba da zaunar da shi ki zaunar da shi ke uwarsa ce ke saude billahi allazi ahirinki na ga miki ahirinki wallahi na ga miki amma malam yana da mutunci ai uwarsa ce tunda na bashi ah, ai ba ce ke ba uwarsa bace amma ke kuma uwa ce ce kike so ki kunna mai wuta ko ai daga bana sai da layya dai daga bana sai da ake yi da rashin zuciya ce ba zai yanka mata ba yanda kai ma zaka yanka ragon haka shi ma sai ya yanka na sake ji kin yi magana na sake ji sake nake kuma yin magana. <laughs> Lallai in yi kiwo a banza, kalli ciyawa a gaban su. Ai wannan ragon sai an yanka gaba ni sai na ci. Ba ka ji da jin kanshi a gidan makwabta haka kawai. In baka ruwa, in baka dusa, in baka ciyawa sai dai a zarta igiya a fice da kai. Bilal shi bada sai an yanka wannan ragon ko ma me za a yi a yi. Na gaji da wannan halin. Haka kike sha ko? Na ce haka kike sha ko? To shi ke nan yanka din. Dan Allah ka ki fasa. Yanka din. Eh za dai a yanka shi. Au, to ko za ku zo ni ki yanka ni. ke dai Aisha da rigima ke ni fa na ce miki ni fa ba zan ba zan sai ragon suna ga abin da ya zo kusa ke ku haihuwar wannan ba gobe za ki haihu ba ji ba haba mai gida gaskiya sai dai a yi a yi suna da ragon nan gaskiya amma ba wani zancen da ya ba a aje ragon nan a bari sai da haihu a yanka mini amma ya kake zancen wannan ka ci a wurin abokanan kamar duk ba ga su nan za ka fita ka je ka ciyo ba gaskiya abu eh, zai kai na fi fuskanci kwana biyu na wani rashin kunya kike mun da wani nuna da annoba to ba zan sayi ragon sunan ba ragon lai za a yi shi za a yanka shi gani a gidan sun za idan na so a ce ba za a ai ko wallahi ka tura ku kawo shi gidan na sai da kowa ya rasa wallahi to shi kenan ni da ke mu zuba na ga mai gidan na na ga ya maka to to to ba za a sayi ragon sunan ba ragon ragon lai a lalle ma na ni wallahi ke samu ragon hmm. abin da daban ya Allah. Sai dai tunda ka ganna ina dawo kawai. To. Menene? A'a ragon nake nake duba. Rago ka siya kafin dawo. Na siya ko kika zo da shi tunda dai kika tafi gida abin da ya fita kike nan ko. Kamar ya na zo da rago. Ah, to in baki zo da rago ba ko kika dawo? Ai kin ga abin tambaya ne wannan ko? Gani na dawo. Kuma ni ban zo da rago ba. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Kin ga kenan sai mace ta za a yi zaman hakuri. a tattara kuɗi kuma a miƙa masu gida ba shi wani irin zama haƙuri ni fa ina nan akan bakana a kan baka kamar yaya sai an sai ragon layya eh to ina jin hawa Ai, <laughs> ku gida kika je kamar ya gida na je ah, ne na tabbata in dai gidan ku kika je a fitar da kika daga gidan nan to ina da tabbas sai sun yi miki fada eh akan abin da ya tafi da ke sai an miki fada an ja miki kunne kuma dole ki ji fadan nan to ni dai gida na je kuma faɗa sun yi min daidai gwargwaro amma fa da na dawo ina kan baka. to faɗan dai me ji ba kenan ka aje wannan batun muna magana ne akan ragon dai. to a ni ma kansa nake magana to to yanzu in tambaye ki tunda Allah sakin dawo din mm. ko ke yanzu farin cikin ki a duniya in ana so a faranta miki wato a sai ragon layya ko mm. ai ka daina bata bakin ka in kana son farin ciki da kwanciyar hankali da walwala a cikin gidan nan kawai a sai min ragon lauya. shi kenan shi kenan ba da sana hannunki a jaba to da ko su in dai aka shura gun dai aka kawo aka daure wuta gidan nan shi kenan kawo mu kudin in kin kawo mu kudin in da mun je mun shura gun kuma kin ga sai mu shirka shi kenan ko dan masu gida ba saurara mana ba. a lokaci a ce ba za a biya ba sai mu ce tashi yawwa ba ni ga sabar da zai shora ko to sai ki shirya eh zan shora ko zan kawo zan ki shirya su ki da komai idan muka yi layyar muka gama aka ce sallah ta wuce mun so kuma sai ki shirya ki daura kayan gidan tashi zai ana kuwa ai ba su ke tashi ba ba wanda lokacin biyan kuɗin haya zai yi a kan ana bikin sallah yana neman kuɗin da zai siya da zai je shi ma ya hidima gidansa kuma gidansa ne ya bar ka kuma ka ci gaba da zama ba zai yi ba amma ba a'a ku ta hankali sai na dawo sai na kar ki damu sai na dawo a da lafiya Allah ya sa ka ku babba to wato shekarun jiya muna zaune a bakin titi wani bai kanta ya yi da rike ke san ba kuna suke da ƙa'idodin hanya ba mu dai muna zaune da goshin magarba sai ce baka yi fiya ka sako ne kenan duk garin ba mutumin da zai karatu irin a ƙwarai ƙwarai ne sosai ma ai shi yasa kake burge ni samun miji kamar ka ko sai an yi dace a irin wannan zaman kai ka ce da ake magana ga wannan a cikin unguwar ye nuna ne ake in na fita wai ra wannan da za ka yi yayi girman raƙumi kai ka ji barin ga idikat kin ma da jina ba eh. sun biya k'u kuɗi a garin nan ah, ko shi da wasu ragon su bai kai kamar wannan ba da zai yi ba Aba! Gida ne hmm. faɗa To ai mai gida yanzu sai a yanka rake. Sai a yanka rake yanzu ma. Kin ga rake kuwa? Tab! Wato tsoka gare shi. Wayo, Ni dai in aka yanka raken nan. ina son hanji da kuma hanta kayan ciki da hanta ne gida nake so na raken aiki jin gani miki idan aka yi rake aka yanka shi hantarsa da kodarsa a shi eh karki mai jini wani mai bai mata kuma dan na shirki kuma sai ki ce mu ne za a yi kuma kai gida to ai gani nan ne zaƙin rashin <laughs> yana ta sa kasanci. Ta mai sai kifi. Mai kifi, a sai kifi, a sai ga mai Yana siyan raken nan, uh-huh. da ya fara gatsawa isha, ya ratsa ma cikin kansa raken nan. Mm. Sai yake a sai rake ko ga kifi a kansa. Ah. Allah, duk a cikin rake. A, ah, hmm. ah, ai rake. share a share ke mai gida duk fasar ta bakin Shin ga wani ragon da kike gani a dubu ashirin wani ragon gashi nake da gani a dubu ashirin kaɗan aka cire kin ba ni abu tun da dai an samu an siyo haka ba yanzu ke hankali ki kwanta kenan ki samu kwanciyar hankali ka so wani abu ne ba mm. ai ni ban taɓa tunanin ma ina son ka irin yau ba don cikin mintuna ka ah! ƙara abinci ni kuma cikin mutuna kalilan da ta hankali na ƙara tashi ba sama da su da abin da gidan to saboda Allah in hawa ai abin da zan gaya miki ga dai rago an shigo da shi ga shi ya samu to ki ba mamaki ba za mu so ragon a gidan nan ba idan Allah ka daina ya mai irin wannan magana ka kwantar da hankalinka me ne an tashi mu za zasu dan ba wanda zai yadda ana bikin sallah shi ba biya shi kudin hayar gidansa ba kuma sannan a je mu je mu yanka rago mu da shi ya mu zauna lafiya ah! a nan gidan za a yanka rago a nan gidan za a soya shi ni ka daina faɗa wala tuwa wa gidan ki gidan ki wani hukunci ba gidan ki bane ni ma ba gidana bane ni ba da an siyo rago ko komi ba mai sauki ne kai kai in ka tura ba ni yanzu abin da zan gaya miki ni dai na riga na siyo rago kashi na ji hankalin ki a manta amma ni dai ragon nan gaskiya fi su ni ba da lada na siye shi za ka zo mai ladan ka mai gida yiwa na ce miki ba da lada na siya ba saboda hankali na kwanta a gidana ne kullum sai ragon nan bisa sabi layi, lai ya ba ana yin ta ne ba a hannun garan mu fa matsa mun cikai to ka san dai duk wanda ya yanka fa dumbin lada yake samu ba wai ina karin haka bane amma na gaya miki matsa mun cikai he eh, dan in samu kwanciyar hankali a gidana yasa kawai da shora ban nan to a a'a eh a wajen ki dai ni yanzu kawai daure miki daure rago zan yi dai zan daure miki rago Ni ka ne da gaya min zan Allah wallahi Allah an siyo ragon nan kuma ai komai ya wuce shi ke nan kwanciyar eh, hankali. Komai ya wuce a wajen ki amma ni wallahi bai wuce ba. Ehe dan yau gaba ɗaya ma ina cikin zazzabi zan wuni. Bari daure shi. Ni? Sabida ka siyo rago? To ya za a yi saboda Allah na samu tashin hankali in hawa. Shi mai hankali kan kai masa targaɗe ka ga ba zai layyaba. Kai kai kana. kai kana da wayo tab 1909 lokacin na elementary elementary elementary <laughs> Allah ya kai da wanda aka yi da wanda ya yi an tafi Ni ma muna nan tafiya rayuwa kenan ma Allah kai mu lafiya Allah ya sada mu da annabi rahma Allah ya sa mu cika da imani amin saboda annabi Muhammad Allah ya sa ka riga ni tafiya ah, Allah kiyaye eh ah, haba mu ba yanzu ba komai amun wannan je kaɗai ba amun ba sai na shekara dubu hudu da hamsin da biyar kai dubu hudu da hamsin da biyar in kana dubu hudu in kana salatin annabi ba za ka tsufa ba ba gani ba ga shaida <laughs> wallahi ga wanda aka haife mu tare da ita tana da jikoki salatin <laughs> annabi ah! Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa sallim kama sallaita wa rahimta wa ala sayyidina وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما لله ميكو ميكو wai ina ka shiga ne yahun abokin yawo a cikin gari ya muna nan go muna nan gaskiya ne gaskiya ne haka zalla. ni ne dai din za a ce kai ne kullun a daki eh to a rarke To kake ka ce mun namijin tace wallahi kai namijin tace kai kafin ta ne ma kai to ina kake ina miko? ko gani ai wannan matar abin da yasa ka ga ina makale mata eh in ba dan ita wannan matar ba to da ba ni da aure ka amma dai na san uwar dashi <laughs> to wannan adashin karan adashin eh. to mu shi muke samu muke sarrafa wannan ma na miya iyakaci na in samu abin mi karan adashin kawai karan adashi shi ne take ke nan rashin adashi kamar dan iska <laughs> a wada bayya a wada to haram muka ci ka sun shawara wallahi kato katin kashin gobara kamar ka katon yanzu da an aka yi ihu barawo idan ko ta nan barin idan ka koma zai guje amma ka takwa amma ka kuma ka rarriya daki <laughs> ai ba mu ba wai a dashin muke ci ba dan karan abin da aka samu na kai shi muke ci riba muke ci Allah ka shawara kaga yanzu nan zuwa zan yi siyo siyo musa tura gona na dariya a da Allah ka bari iya nan a kasiya tun yaushe a ka daure iya nan nan fa dandan dandan dandan ah, ah. ni kuma ka gaba abin da ko canwa ban daure abuzi billahi ni da maka shawara ba ni shawara maka shawara ba ni kai layya ko ko kudin sata ne je ka je kwari sata kuma ka je kwari sai an bada kuɗi ka fito ko ka shigo a guje ko mace ka akai a asibiti ka wadata farfado a sauti da an saka kuma neji to amma kafin haka eh. ni da liya ta tinda dibba dan Allah ake layyan nan fa kowa dan a faɗa ne da miya ta makoci na ne surutu ne shi ta hanyar ta zan sa ya kwaza za kamar kafa yada labarai sai in je jikin katanga eh. Allah shirya matata sai in ce ni sai in yi kuka rago in ce me ita kuma nace ta ce me kaga rago da tinkiya da yaji eh. sai ya kwaza <laughs> kamar <laughs> abokina to shikenan sai ranar idi sai mun haɗu kenan sai mun haɗu a cikin gari Allah sarki mai martaba ya hau kikin doki Allahu akbar Allahu akbar lafiya zaki dan su kokun bakaka zaki maganin ƙasa mai tauri eh ikan dabo Allahu akbar jikan dabo eh. jikan allu jikan misufu eh. jikan sarkin Kano Usmanu jikan sarkin Kano allu kai ne na gaba kai ne na baya wallahi Allah kan wannan kirarin eh. na sallah kai da fata naka ne ni ka san da sallah ba abin da nake so in ji iya abin da kawai nake so ran sallah a ce godiya a san wannan a tabbatar da Allah maɗaukakin sarki tsira ah, sai mu sake gode wa ubangiji Allah ya dada sarki lafiya Allah ya dada sarki lafiya mun samu labari hmm. mun ga wata a'a ba mun ga wata ba an ga wata ai ba ganin ƙasa mai sauri ɗan su ku kukun bakaka lafiya giwa lafiya zaki shikenan saboda Allah saboda annabi ni zaki wulakanci Allah sai da ki zo. Ai da ma na gaya maka in dai ba ragon su ba ragon suna bane ka siyo sai na kore shi. Na sake shi na ya gudu. Ni kika haka? Kin san wahalar da na kore so na so ragon nan? Ni ka san wahalar da nake sha na cikin da na ce a yanka mini zaka ce na suna ne? Eh, so ki tafi ki nemo rago in ki samu rago ki bai rago. Rago ya fili kenan. Rago nan ya shine zaka koya ni akan sa. Eh, ni kike ina magana kina magana zan ki zai ba zan ki mutunci zan ki ki nemo rago na ko ki bai rago ke ma. Na gaya miki Allah ya da baki kawo ragon ba. Akan rago sai a kori dan adam mutum? ake nuni me ya faru ne mai gida wani abin ne ya faru ina tunani ina ma Allah zai kore mana kuɗi domin mu samu abin da za mu sayi abin za mu layyana da shi ina tunanin layyana ka lokaci yana ƙurewa gashi Allah bai kore abin da za mu yi nan ba amma layyan tana raina ba na so lokaci ya zo a ce lokacin alayi layyan nan mu ba mu kamar ai ni ma tunanin da nake ta yi kenan a zuciyata kamar ni a ce uwar dashi a ce gidana ba a yi layya ba ai abin kunya ne a gare ni dan kina wadda shi Allah bai gore abin da za a yi da da shi ba ai ba zancen ai kina zancen ma za a yi miki ko gori ne ko wani abu ai dan kina wadda shi ba na abu ne amma dai ni kamar ni yanzu ina cikin damuwa matsayina ni nan ne gida ai ni ne mai gida na tunanin a ce ba a samu an yanka ba gaskiya abin ba zai min daɗi ba yanzu kawaye nake tunani a ce kamar ni ba a ji ƙamshi a gidana ba ba a ji suya na tashi ba ai wannan an yi abin kunya amma mai gida akwai wata shawara na'am akwai wata shawara mai gida kun kuɗin shi nan zan ɗauko in baka ka je ka siyo ko ɗan madaidaici ne mu ma dai a zo a ji ƙamshi a gidan nan amma laure kina jin ba komai kuwa ba komai ai babu wani abu abin da nake gudu kada ya zo ya kasance kin kawo kuɗin shi nan ranar karɓa ta zo in kuma mu samu abin da za mu yi bisa abin da ya zo da rigima in Allah ya dama za a samu kafin ranar da za su zo su karɓa ni ma na ɗan samu kai ma ka ɗan samu mu haɗa mu ba su haka ne fa a to alhamdulillah a wani yadda an ka ce mata kuna da yi shi ma wallahi wani sai lauratu lauratu lauratu lauratu Allah miki albarka lauratu hawa kin sa na ji sanyi a sanadin zuciyata eh, kai ba ta ne bismillahir rahmanir rahim barka to na na game da me ba me a kace ko ba da Allah sana biyo ta nan hanya ba ta taɓa rauni hanya kake bi kenan ka baya a ina sana alaji ai ina ina ta kokari ina ta shirye shirye ina kama nan kama can da ina nan ba magana kuma ina nan ina ta hadawa da jin Allah yadda kuma haladu ka ta kai buga haka da kai haladu ka ta kai buga haka da kai kana zaune gidan haya dawo ka bani kuɗi ba ka bani kuɗi kana kana sha min lokaci haladu ba ta san wuri ba billahi da zai sa a bude farfarkiyar farfarkiyar saman gidan duk in fita a bude shi a rushe fita da duk duk bana da ke cikin gidan duk a kirga in sai da shi kudin da ke hadawa alhaji ina na akan hanya ina na kan hanya kama da sai da hada kudin Allah ya da kuma sun kusa insha Allah yanzu na kana so ka ce da ni baka da kudin ne ina ina da kudin yanzu kai tsaye wanda zan dauka kawai to amma kana da na rago ko da zaka sai rago na layya na gidanka na iyalinka rago rago zama ka da suka faɗa min wato zama ka kenan eh ya ba ka je ka ɗauki kuɗi baka biya ni kudi na ba kana ta juya kuɗi har ka tashi ka sai rago ka kai iyalinka su ci rago ni ko ga dinin na yawo fansa to ai ne alhaji abu da shi ba ki ne ni ba sai wani abu ba ni na ga kuɗin sai rago ka sai rago ba ko kariya akai maka kariya akai maka ni ma ne maka kariya a ka sai rago ba wannan wara kai ba a a ko sai rago dan bari ma ne da ba za ku ku ci ciyawa a ni dan bari ma ne dan bari ma ne ni ai oh. ciyawa gida ta makwabta ce to ka ka ɗiban masa kai musu kai mai jan kai to bari ga maka magana ƙarshe tika tika tik na tura miko ya leƙa har cikin gidan naka ya je tutuba ya gani in ya ga rago a gidan nan ya kamo mana ragon ya kawo a yi masa kuɗi a cikin kuɗi na ne to a dama ina da magana dama ina son kawo ko da ke ta mutane haji shi ko gida ba ba gidansa shi ba kudinsa ba amma sai kama je gida da matan mace ke je ka gidan shigo da shi gidan alhaji ba fa gidan da nake ciki ba duk gidanka da ka mallaka a garin nan ana kuka da miko gidan waye ne gidan wane ne a gidan da ya shiga dai gidan waye a gidan ka ne mutane ne ko wanda ake ba su lafiya billahi allazi in na tura miko matar ta kama da kake magana dakin ban gane ba shiga rago ba yanzu na zo zan shiga bayan gida kawai sai na ga igiya ba rago wai ke dala dala zo dala zo ma dala kana ba kin san dai ba na wasa da ke ko kin san ba na wasa da ke ko to kin bayani ina rago na shiga dan Allah da ka to hanya baka ganshi ba Allah Wajen ba shi ta banza wani ke min haka saboda Allah da dabi. Lagon bai shi ba? Allah ban gan shi ba. To shi kenan, na ji bai shi ba, za kuma ki gan shi a yau dinnan kenan. Dole a yau sai kin gara wannan. ina gidan muna gona kuwa ai biki isa ba ina ta kokari ina ta ajiye kuɗi tattali nake yi tarawa nake yi don in samu in fita kunyar mutanen nan in samu in fita daga in tsaye daga cin mutuncin da ake nema a yi mu kuma kin matsa min sai na sai ragwalayya sai na sai ragwalayya to na je na ɗebe kuɗin na je na sai ragwalayyan na kawo gashi dama na gaya miki dama na gaya miki na ce da ke rago wannan koyon gashi aka yi aka cinye to ki ce barin gidan nan na je na sayo rago na kawo kuma kin shi mu bikin shi na je na sai abinci ko yanzu ma rago kuma yanzu da wani zaki bayan zaki bayan zaki bayan to ni ina ran zan tafi ne ya rage naki kuma ya rage naki dan Allah ba Allah ba Allah kai ni ko kada kada Duk bayan da kake ji bari ya shi nake da ke yanzu kaji. Wallahi ka ji baci. Allah ina ga maka.

E da ba za ba burin wani ba ba tun zan zo kama su shi mu zama mu lafiya su da ya faru dan Allah ka ya ku ke sai ku faɗa miki ba da da ka bar ga duk bala'in da ka zo da kai wallahi da ka zo da shi yau da shi kake ne kake ji ka tara ka samu to shikenan in iskanci kake ji ka tara ka samu eh, to shikenan bari ga maka shikenan eh shikenan sai kuma abin da ke so da ke tunda kin ja mu wannan bara'i kin ga abin da ya faru ko to ki dauke ranki ki tafi gida ki je idan na samu inda na samu zamu koma in zo ma kai kuma kai ki ba a ba sanin ki ba je ki je ki je ki je ki rabu ranki ki je ki rabu ranki je in na samu inda zamu koma ma kuma kai kuma me kai yanzu me kai me kai ki so kai dare an ka hakura an ka hakura ki je ka abin da yake kan ki ke kuma ke kuma ke ba mai barin gidan nake ba ungunguma kin magi daga baya ke ki ke ki ai ba ka saki ta ranka na saki da ni ba ni ba saki ba ta ba wannan hauka ne ni ba saki ba ta ba to shike ba saki mai daki na ba yanzu abin da ke so da kai eh. duk bala'in inda zaka yi ka je ka yi diddai tana masifa ta kare a kanka to mu ne kana ji eh. da kyau eh. sai ka bari yanzu ta shirya mu gama kwashe mu kwashe kayan mu je mu wala gida ku kwashe kayan ku ku tsere kenan in koma gida alhaji yanka ne tafi jan to in ya in ya ka sai to ba wani tantan in ya ka sai me za a fita in kunna kwaya to in an samu wanda zai shiga a zo a yi kubara da shi to ko ba gaskiya ba to shikenan yawa amma ba zai yi wani kuma tana kaya ba shikenan mun kama ita dai ta shirya tukuna ko kuma dai kuma dai a to ita mun bada jarabar biya an saki ki ne yin tsawa ki wannan shi ke shi sake ki ne sai kuma kabara ne ba su yi daki na ba ta kace ba ta to kuma shi ne saki kai jahilin ina da shi ne saki kuma kenan sai ka jira tukuna in ta fita din ya so ka kulle din duk yau da za ka yi dai maka fita gida ba gida kuma kadan ya zan zo sa kullum da kije yake wallahi ka inda man gidan ma kai saka tawa mana gidan nan amma da kuɗi kai saka tawa mana gidan nan a ne wannan mun ga ba ka gidan maka sa ku an za kulle mana gidan adda na kuna ne wai mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye ƙasar nan ba maganin nan ba ya zama ɗan fushi yadda na tsani shi ɗan haka na tsani zubairu da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa kan wani dalili mai ɗana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da ƙwaya ya haukaci ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da ƙuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce tawakkalta ikon Allah ce tawakkaltu baiwar tawakkal anya ko zan iya rayuwa idan babu ke ba ni da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare ka dauki gaban duniya ka dau ka daura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa san ka yayi nisa a zuciyata babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba ta aure shi ba. Dama mu'allim ne saurayin tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin wa'annan maganganun. Kada in sace ganin ka da kanwata. Na gaya ma ka fita a banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba tare dai mu fiti fiti da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi annabi Musa ba, amma shi ya reme shi. Shi wannan dan fashin ya saci ɗanka. In Allah ya ga dama ko shi ne silar kiriyarsa ko kuma silar halakar. Ƙarya kake yi sarki ƙarya. Idan ya mutu, ta sai shiga ko aljanna. Wai wa kake ne? Wanda ne bai aikata ba.